الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم ثلاثة الأصول وأدلتها لنقوغا نقبكنا الأصل الثاني لسله اللندي إذا ليس hillandin إن kannan kagaye معرفة دين الإسلام بالأدلة silamin dinan tuwagun a ti dalilun nga silamin dinan nga yere iwatini maratibu dini dinan martabanu dinan martabanu shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab thalathatul usul da ti sikwani al islamu silamakun oda kendi dalilun kara hillandi al imanu lemanan kago oda ken kadi i dalilun kara linki al-ihsanu insha Allah o harono kenyadi idan maratib din al-islam al-iman al idan yere lenki galleke aw hogabe la nanti dina nisi aho hananga al-islam aho naganduga ankenga al-iman ahorugintenga alaha ahorugintenga alihsan hisrontaxu awa ho gabe lasamine walakin insha allah warni bangere sasa ati rahimahullah almartabatu thalitha martaba sikkandi gelli dina martabanunga ke kitabe sehene hinu sikibane a kamma ho marifatu liabdi rabba komen kamantu hillandin ni kannan kagai ma'rifatu dinil islam islamin dinan to agun bil adilla sikandin ni kannan kagai ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabiyyin men to agun idan o hay lesli hillandi kadi lesli hillandi ngata kan ni sikko o hay ta kan sikandi kadi ati rahmahullah al martabatu thalitha martaba sikandi nga gelli dinan martabanonga al ihsanu kenni hisronta kunyai ikhwani al-ihsanu awa tagandin hilloi hanan ni kannan kagaye al-ihsanu fi ibadati Allah jalla wa ala na hisronta kunya Allah subhanahu wa ta'ala batin kega tagandini maqamanu hilliya yani martabanu hilliya hillandinni keɓeya al ihsanu ila makhluqin na hisorontaxu ñakkattatago honum kuttunga keɓe ha kene a awa taxandini katta hilloe xadi amma yere agace al ihsanu ana do kannan kaxay ho hana ke amma hillandi ke ota taxandin do hilloya ko hananni kannan ta ko adi kattataga honunga wajibun kenni wajibi ñan kamma masalan an ne hosirontaxoña cara non filliya walla serebe nafaxanga jabintengan kamma an ne hisrontaxoña katta ken kamanga kendi xawara xawara iwatini keni hisurontaxonga kattataga honunga wajibaxo nyaken kamma hisron taxuy goa katta taga hononga mustahabun ken ne sahe masalan hubenu wajibi ga tan ne suron ta gunya kata an ne ta kata kunga idan anya na kannan qara mustahabbu ya ho ha gani ta ga hoyi an kan nyamarin tan yana ne suron ta gunya kata faranti sallallahu alaihi wasallam inna allah kataba li ihsana ala kulli shay allah da hisron ta gunja honna su idza qataltum fasinul qitla gella gane karni ni kada karni mo gon churondi wa idza dhabhtum fasinu dhibha gella gane kursindi ni gaga kada kursindi mo gon churondi idan har dabanu o gane marna on kawa ona hisronta ko nyakatiya har o gane karni hakatimbe on kawa wajibi nyana ona hisronta ko nyakatiya idan ken hisronta ko ngakata kannan kaga katta tago honunga wa haka da hakaza hisronta katta tagonunga a taganin katta hinu na katiya hanan ni kan nan an kaga anna hisronta gonya fi malika anna burendi na bure be ga maga na hisronta gonya kandi katta ta tagonunga na iho siren ni kan nan kaga na farlan jakan bugan. jakkan da sahem kam palla danga hisronta go be tanan dabarni hillandin ni kannan kaga fi jahika agana ni sire ananga sigira kai go maka. anna hisron ta kunya kan masala na ando hankamanu ngametu hankamanu ngana serebe to nyana nan daga nan kanjondi on ta tan amporo made mana sigira ke gamma sahem idan anna daga andan ken sigira ke ken darja nebe ga ngawurhin ta kun nebe gamma walla to tora islamin nyin kollanda anna hera nyana kenyon to bakanonga tan sigira ke sababunga idan kani suron ta kunya sikandin ni kan nan kaga ya fi ilmika na yusuron ta kunyan an kun kaga di tuwagu bai ga maka an na kan kaga ta kan di taga honu nga ina Allah batu sawaban yagen ma sahim an tuwagu an na sanki maka nyandu an yi ba ne maka dundugu mai a sanki bai su kuma mantan nan na hetai ko sire bai ga maga gelli hon paurugin tenga an na kutun kapallen mako ken po sire na gondi idan an kun ka gelli ken yugo ya naxatandin ni kan nan kaxayi fi badanika na i sorontaxuña katta togounu nga n patanciyendi farenti sallallahu alaihi wasallam na serendema na likken cetun da daban kamma walla na likken yankan da daban kamma sadaqani sahib siramun na na likken li daban kamma anda dema walla yankan na anda dema kai farenti alaihi salatu wasalam sadaqani idan an patance ke mega Allah wa si soron ta kunya na kati soronga kende idan ala kulli hal al ihsanu ila ibadillah hi soron ta kata Allah ko manga ta kan kata hillo wajibun ado mustahabun sahim amma len ko ku darsunga kebe kamma kenni kannan kaga kenna al ihsanu fi ibadatillah al denga Allah subhanahu wa ta'ala batin ikhwani yere nasron din denya allah subhanahu wa ta'ala bacendi samarta bin baz rahimahullah tani kan nan kagai huwa ikmalu ibada kenni baten timmandenya allah subhanahu wa ta'ala dangane zahiran indi wa batinan ado gundon kagadi na baten timmande allah subhanahu wa ta'ala damani di gundon di ado bangayindi anta abudallah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صحيح إخوان أنتي الإحسان يسر تغبه مغا هنا يري ليس على وجه الإطلاق أن تلا ولن يغن كما ورن هو قبنا سمنا نكنا قاقي kamo lu bugan da akini ke kune bugan yun kollan ga akini ke anyo kunga nar ke kini ke ken hisron ta onya katta alla komonga yere manan manan ni kannan kaga yere ganati al ihsan kenna al ihsanu al bil imani wal islam ay al ihsanu alladhi bil imani wal islam yere ani kannan kaga hisron ta gube aga sonni lemanan kagundo silama gun kamma ire mana ni kenye islami nyananga mu'mini nyananga anna alla batu silama o kedo mu'mina o kedo gondi batu mo gon po siren kama ire diga men manan ni kenye na hunye ikhwani an gana silama ko ke gondo manun karagi wutu an gana bara tongon tille manan ka ko ke gondo manun tummiya silami hetang warni dina ni ko allah nta bana utuna manna bana nga allah nta bana ka utuna hillon nga la lemanan kawo silama ko gondo manu karagan maka aheti an gana kun gondo manu karagutu nambara lemanan kawo gondo manun tumiya silama etanga silama gondo manun karagani kan nan شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كانوا هنا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا كني سلام أنقون لما ننكر أما كيف قال لما أنقون لما أنتم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره صحيح idan sireran tanya na islamin pakai hakikanga tan tongon ti lamanan islam an gon manun karga ma tongon ti lamanan ka gon manun tummiya awa serebe ga gana lamanan ka ko gon manun tummiya ngana tongon ti kunye an ga bara gollin ti islam ko gon manun karga ga ga Allah tanya na maniya Allah tanya na islami ga ga sahih idan man na maniya man ni il su ko man tanyautu idan hisron ta go be hakenere ata hunu kannan kaga kamma silama hu ngaurera ngalle manan ka hu ngakam munda ken nar ta kun kam sahih anani silama go gantanonga mumina ko gantano nga an gana daga bati mako ko dabari tanke nga kenya bana na suron dallan bata nyen ga funga maga ta gilli hisron ta ko be go magaire sahih idan hisron tagu be ga ire amanan petan nan pinne soronga ke hisron tagu ni kannan qagai al ihsanu alladhi yaqtarinu bil imani wal islam hisron tagu be ga sonniti maniya tile manan ka kagunga ado maniya ado silama gunga mana silama gondo le manan ka no gonda anna alla batu batu mo on sirenda hotti mantenga gundon do banga indi yere hisron tagu ke manan ni kenyi sahih na jiki ha me bi cinne kitade sahih idan awa abangandinan dangani eh kharita ke be hakene tablo ke kam madoru nga ke nga abangandinan dangani sahih idan ati rahimahullah al martabatu thalitha martaba sikandi al ihsanu hisron taw sahih kan hisron taw ne kan nan kagai fi ibadati khaliq tagandana mbatendi na hisron ta gunya tagandanan batendi bidiyan tadi hilla kapen tadi sahe konto en tadi kemparandan gen tadi iwati ni kya dangane al ihsanu fi ibadati khaliq na hisron ta gunya tagandanan mbatendi sahe rukunun wahidun idan la yatajazza akan anta tagandini gondoma bane anai yani awilla lingona shaykhul islam muhammad ibn abdullah rahimahullah ahay gada no man kurtere mo gombe yani hoga bana ka al usul ngana ndanga ngana tur islam angon man man me karago awa konni lemanan ka angon man man me tummo awa konni amma ngana ndi hisron ta angon man man me awa sikki maka he idan hisron ta angon manga rukunun gondomani wahidun kebe gani bane illandintai idan hisron taxunni kannan kaxay gondoma bane sahim awa ko kaxadi hogabe a dangini ke kitabe a nan ni an gana tirndi kannan kaxani hatan pancenga silama xundo mumina xundo hisri ñangen do mena xani an tatu amma sasa iganan tirnanti silama xunni kannan kaxay mana sellan gollu mana hatancien batiwu batu benu nuka sellan ai watin ko adanga ni mani islamau iganantirni lemanan kaxunni kannan kaxaye batu benu nuka minna iga gundon di mana sondomen kallu sahe kan hisurontaxunni kannan kaxaye mana na allah batu batu moxon posirenga mumina xundo silamaxun kamma sahib idan ane nya hakina ngi tunu iganan tirnde kaga igondo manun ni kannan kaga ngi konni islama ko karago le manan kago tumu isron da go bane idalilun ni kannan kaga muhammad ibn abdullah rahimahullah di dalilun konan dangan salatul usulin de masalan o hakene eh, hisron ta go no ya ada maninya ada dingiro sikirto qur'ana ngaya nunga nan caga na haditha baner tu hube gani dalile nga nanti hisron taun kaga na gelli dina nyugwai mana dina martaba nyugwai ai amartaba num po urginten da ho sirenda ho liginten nae warni be sun tarno kendi kanyan to ano nyugono daga ti serebe nda daburu nyo qur'ana nga nyini mani qur'ana wafsa hene ke kamma masalan ana idha waqa'atil waqi'a itanga na taga senya de anga nyini awa seno ku kamma mana serebe nda taga senya da mana peta jate da ko shaykhul islam muhammad bin abdullah ba gidi jatan dangan mugamme ya nan na ta daburu ne istinbatu nya alle bugandina de a on no ku gabe qur'ana no gonda alle bugandina islam a ne kay e mu'mina on ne kay hisron ta on ne kay qur'ana dingra gabe masalan to anan yugo na tungkanga te ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه إذا كان كان نقاغ إسلامهم ومنهم مقتصد إذا كان لمن نقاغون ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إذا كان هيسرون تاغهم صحيح إذا أنا تدبر نيو القرآن دعنا نقرآن كبانغان دينا دعاني ننتي استكياني أما أنا سيكي سرنا nanti hisronta ku nyam pasongonta ya ngurgin ta dinan talle manan kaun da salama ko ngam bukan din salama ko ne na sabu nya kenta tu musahe anta ke mo tadi a hakkanya yana na kenyan kamma war nan nan kawa bangan dina dan dangane a hana maka ayati kenya ne ikhwani to anu ngai gara ko nan tin salasatul usul on qono du do to nya fajirin palle ona darsun di soronga misidundi on ko ono dudu ko to nya haga su sadar sunnan nyam magan koren no gondi aga ndanye magana saga aga ndanye magana saga masalan odan ke sharu bi kene ko da utunan tanye hodde pe nyang kama katinya no maga de pe adi killen ngaro maga la gar gilo no maga maka heti idan dokan jabu da kitabin na hantanya hakene ke jiddan jiddan jiddan sahiha ga li kitabun po na hantanya ke babu de sahih awilla lingono nanti martaba nu sikki aga di hatam pancen to aga da hame kitidi sahim tambirana on daga ati wa huwa hisron ta ngani kebeya an ta'budu allah anna allabatu ka annaka awo ankenga tarahu anga allah ngalya na allah batu ko anya ganya ga allah fa in lam takun tarahu gellan ken gamanya anga alla ngalli anna batu fa innahu nanti aken alla ya yaraka awan ken ngalli idan ona tike be hakene ke hisron taunga gondoma bana danganin ka lahu maqamani sigdingranu hillana dangane sahih ho hanan ni kannan kagonat kenna ibadatu talabun wa shauqun murunde ado kanwe kembatiye agana linganda annati ghayatul hubbi kempan batiye an ta'budu allah anna allabatu ka annaka qanke ngatarahu anga ngalli yere ni ke murunden do kanwen baten yani keya ikhwani sirabe gane Allah bata kwa kama nyagen ga Allah Allah bata ti kanwe mbatiyenga sahih kanwe ya kata Allah subhanahu wa ta'ala kanwe ya kata batike ya kanwe ya kata Allah subhanahu wa ta'ala nya mareke dun karenda inal ke da ibadatu talab wa shauqin ken murunde mbatenye ado kanwe mbatiyenga kiya nguruginta hillandin ni kannan kagai inat kenda ibadatul harb wal khawf andal nganda annati ghayatul dhul du maga yankai ken kempa fa in lam takun tarahu gellan ken yaren ganta Allah fa innahu yaraka Allah ya ngang abatu ken nyamodi sahim idan ihillizi sasa amma an gana bata a wancan domin an nan tim nga bata kon yaren ya kanu endo e eh, murunda nya hakene kayam amma an ga makati makatina a kundunga an na ta hankin domin nan ta Allah subhanahu wa ta'ala a aken nganke ngalli amma sasa baten ni kannan ka kai kannen da ure nyen ya an ga kanna da ga urna yang ga katenga idan ho hana ke kenya ngurginta sahim walillahi almathalu al'ala anani sasa an kendo serewa me kam madangara an ga kama munda adare ngamma ga kore ngamma ga aya ga kanga golle ke suron dinu mogon be an ga suron dinu aka man kanu a ada daron ta gunda ngana do ken kawara dangane nka sasa aka man tano kan kanga kanna ganara maga tan golle ke maga sura maga nyanga kata walla maga katu sasa nga gole ke suron dinu aka no eda darja eda akan nen cababun dangane makaye an ga suron dinu andara maka tan maka suro kannen na maga ngaradiya. maka ayati idan ihilli di kannan kanu na kannan di ho hanake daran ta na kannan kaga di ho hanake urgin ta na kannan kaga di ho hanake sahib idan yere be hakina ke laysa kamithlihi shay ama nan fitinan to Allah do ho misali ne meya amma al amsalu tuqarribu al maani misalu ngakenga maninyana awa mana nun tinton dinan misale ngamana mana nun tinton masalan sasa ya yaxengi kinai awayna iganden curo na mogon curondi kina yaxengi ya isendaxunga mogon be i ñagalintenga soron mogon be iga igande ke korosini mogon ya yerene kanoe ña kanoe ña golleni keya aɗo murunden kane anamani murnu mana i kina ñagaliti xibarunga illinga dangani amma yagara kinantanonga xawa kanna kine ke igama ke gande suro ke ganari nani ke gande malingo guma be garuni kollandi make a heti idan yere gallenni kannan kaxay kannen ñagallenni ke xano en tanonga kannen ñananonga make a he idan walillahi lmasalu lala kusuni na hintintondeya idan allahnbace hisirontaxunga allah batendi المقام الأولى سجد عبادة الطلب والشوق kenni kannan kaga naranyun kollandin pai Allah batta konya ganya ga Allah hillandin ni kannan kaga ibadatul harb wal khawf na agana nyanga makati na martaba rugin teke kita naranyun kollandi nga Allah batta ke ga nyagen tani mi akan kon ya gen nga ho handa min da ne aya gen asu suka mantenga makya he atwa ngunga suka mantenga kaga idan uhilli be ha kene kee kuwa togonni al-ihsanu fi ibadati al-khaliq hisron tawo ngata gandanan batin sahim amma ikhwani intabihu inta martabai sahim ko hanan ni martaba hanan ni an abudallah ka annaka tarahu ko an ken yimme ya ga Allah subhanahu wa ta'ala an ga batebe nyana an ga salle be nyana annan calli kwanya nga Allah ya resin kan majalla wa ala anga sume be nyana nan nya kwanya nga Allah ya resin kan majalla wa ala ga qur'anan karange be nyana nan nya kwanya renga resin kan ma ho ho gani bati annan nya kwanya nga jalla fi ula gallanga tina kenya abatu anna ta hancon no men nan ta ya ringinga nga ho ndam min ne nan nga bate sunyana aya ringinga suka manteng nta ho nyana nan ta ta kebe seda idan martaba hanake gama kitam maga abatu kenya mogodi amma igono anonga mughaffalun kum munguntonyani iwa alla bata anti sonno menga nanti yare nga alla iwa alla bata intamir nanti alla yare nya mes sere gantano ta sigina doki karama ko anga sallin soro kwada mughaffalun kun munguntonyai sahe soronga nay no irabate mon sere gantano anyeme sorongane no ara gilli nan calli sere kan tano me ha junta di idan yala ke kamanga hisronta un kite ke maka baten diwa maka otiya ani kan nan kagaye ikmalu li ibada na batenga kenti alla danga na zahiran banga indi wa batina na do gundondi ke kamanga maka ken alla baten curondi na minna banga indi amma fala makahe huwanonga ama islam silama gun gondi maka aheti anda hilla kape kamma awa sallinin ka a salli mogonni kannan kaxay andai jamandi awa salli ke dabar ni na mogon curondi a ne gana anta surondini ken ñammogodi ke kama nga nya kamanga ñamu husinunga hanawa abadan mu ke ñamu husinaxunda arjanga warni angan kawana allah batu sellanga mogon be an kawana batu na surondi gundon kaxadi kundunye na jiki hame kitadi sahim idan kambire ngon daga aya nunga ati rahimahullah muhammad ibn abdul wahhab gani ati dalilu dalile nan ti hisron tawo nga kenna gelli dina martabanyu kwaye qawluhu ta'ala alla digan kanne nga kallan ke gani tun kante inna allah haqiqa alla ma'a alladhina wa kahini yammunga ittaqaw yammuku kanu alla alla waka hinu konga walladina ado yemmu yemmun qaga hum kunyammu ya muhsinuna hisir nyangano ganiya alla waka hinu kun qaga ya idan allan kannano ado hisir nyangano tungkanga ka hinu konga bitayid ti dandenga wan nasr ado demandenga sahim inna allaha inna allaha ma'al ladina taqaw والذين هم محسنون الله كهني allai كبنو كانوا الله الله وكهني يمون يم كبنو كان يسر نيانغان سورة النحل يربي هكذا كهوراتني أين وجه الاستدلال idan dalilin buguran na min naga ke aya na wanda ona ti ayan ce hinu hilla kamma hanan ni kan nan al ma'iyya mana ma'iyyatullah nan ti Allah awaka hini kuya hillandin ni kannan kaga zikrul muhsinina hisru nyanganun pi konnenga yere be hakene ke oda ko nanti hisru nyangen alla batendi hinu hillan ibadatu talab wa shawq ado ibadatu al harb wal khawf yala yere ani kannan kaga kannan dalile ni ken onati yere agati walladheena hum muhsinuna kiyani wajhu istidlal nga aya kenogonde amma yere sirin sirinyange dalilen ni ona ce hi sirinyange ko a faso ku illu suka humanten dalilen yani kiya na hun muhsinu na allah ka hini yammu ku nuka ni hi sirinyangano ya kube nuka da hi sirinyange na allah batu ko ya gengai aro ku nuka da hi sirinyange na allah batu nanti allah ya gengi kunga idan dalile ihillu lusu dalilen yan keya Allah anta tin al maqam al ula kanya dalen ke walla maqam thani Allah anta kan kon anta al maqam al awwal walla al maqam thani Allah anta kan kon ni ihillu su ko man tanya dalilen keya idan hube kan ni nanti la dalile an kan maga nanti sirnya nyanga Allah bace ni kan na gelli dinan nyuga ngatin yabo allati inna allaha ma alladhina taqaw walladhina hum muhsinuna angatini nyamma suka man ta anta abuda allah ka annaka tarahu arwaya kan gonde fa in lam takun tarahu fa innahu yarak agagaru aya kan gonde allah ta bugandin sahih ati wa qawluhu aratun kandigan kandanga jalla fi ula ati wa tawakkal fare muhammad alayhi salatu tuge ala al-aziz qalbun الرحيم قلبنا dana kebe gani nema kinyandana kuma an kutuna Allah bani ai al-aziz kelebun dana ho gani tora wa ken kuma الرحيم ganta kinyanga دانا هو nema kinyandana ho ganan khairi wa ken futunu na kuma an kutu hillina Allah bani ai Allah o toran ni jahanna baya no kisai o khair be na arjanna na na kinyo makya hete العزيز أي الله نوكسني جهنم باي الرحيم أي الله نار جنة كينوي دونا دي العزيز أي الله نوكسن أجو أجو ترهينونا الرحيم أمور هينو أي الله نكين دينويا وما أنكتو هلين تهوهي الله سبحانه وتعالى جهنم idan tuge kelebun nanan kamma kebe ganin nema kinyan danan alladhi tunka kebe yaraka agan ken fare muhammadun allah sallallahu alaihi wasallam hina birambe taqumu anga gilli katta sallen nyangenga walla anga gilli katta batenga wa taqallubaka ay wa yara taqallubaka awanyi lanku pen kaga waken alla fi sajidina sallanonde ay fil musallina sallanonde aganati sujuda nonde mana sallanonde awanyi lanku pen kaga awa ken alla non da ga rukungun do sujudo ndo karangen do tahiyan do betana awa ken karang alle innahu haqiqa ken alla huwa samiu akanyan mukana ga ho wanda minada ala alima akanyan mukana qarai ho etwana tu ho wanda minne ashara idan mukana nyane ho wanda minne twana nyane ho wanda minne ayalla nan kisini ho wanda minne ya ken ani sehen kalle nya to raga kinyanga ho ndam binne kenga ni to kun kalle nya to raga kinyanga yalla nan kisini i gherin manon kaga yalla ni kinyandina walakin yere kya gelli dingiron po nyaga mintenga yere ke aya ke ko aya nu ado aya nu beno ay ko halle aina wajhul istidlal e, nga abuguran yere warni his o hisir nyanga nyadi hisir nyanga to ma sasa وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم أنا منا hisri nyangen kibaran tayre idan yerebe hakene ke kya galli hompo hammin tanga karle mammaga an gane aya be nyanan dalilen an ga dan dalilen bugandi nukube mawdhi'ul istidlal anna kento aya keno gonde walla haditha hillandi wajhul istidlal dalila ke yaren ngani ke be anna ken qaratu ku hilli amma gonto amma ngari sergabe aganda hinno gondi wa aya nu gonu karna ngani ni ken petada dalile walla hadise go karna ken petada ngan dalle ku hilli manna kutwa mawdhu'ul istidlal ngara ke aya be gara walla ke hadisa nge dalilen buguran ni kandi ngira aya ke no gondi walla hadisa ke no gondi yerentu hillandi wajhul istidlal dalilan buguran yaren ni kannan kaga iren kaga sahim yarabe haikane ke mawdhul istidlal ni kannan kaga gati alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin sahih Allah kebe Allah bira kebe anga gilli kata sallen yangenga Allah be agan Allah angane salla non no gonde hakatimbe idan mawdu'ul istidlal ni kam wajhul istidlal dalilan buganya gan ni kannan kagai o ma kandan o wata alhisanun ni hillai an ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka hillandike gellanke nganta Allah ngalli Allah aken ngalla idan yereke aya da sabatin din nanti Allah wa ngalla alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin idan hillandike al maqamu thani ibadatul harbi wal khawfi kanya dalilan ke aya dire sahih idan ho hana ka anta abudallah ka annaka tarahu kan dalilan ke aya dire warni aya keda kannan kasabati ni ru'yatullahi allah ngarendenga sahim fa in takun tarahu fa innahu yaraka idan hillandike kenya dalili hakina kayere sahih al maqam athani ko ganati hari hisron ta on tere kaya rantanya nan dallanga tinanya nda dalile warni hisir nyangen ni hilwai. na Allah batu ko anya rengai walla kenga he na Allah batu na ta hancon no menga nan ta ya renga idan aya keda sabati din nanti Allah ya renga fare nga wa ngalli aga gilli kata sallan nya nga wa ngalla ga sallano na ga timbe kembere nga ada Allah ngarnde nga ada ken cabatin da danga na abate ngale halan kamma idan kembere nga kenin keda ngani dalili ai nanti hisri nya nga ka Allah bate no gondi ken ka gelli dina martabani wa Allah ngaji ki ahami ahami on daga ashwara wa qawluhu adu allah diga kannanga jalla wa ala tun kanti wama takunu anke antanyana fi sha'nin hincana digelli an pincanunga wama tatilu anta qarna minuhu hincana ke sababun dangane ay min ajlihi itil ta'lil anta karna hincane ke sababun dangani min qur'anin gelli qur'ana ya hillandi gumunti wama tatilu anta karna minhu gelli qur'ana ke ya min qur'anin gelli qur'ana ya sahib idan minhu be hakene kai gonun ta ne kata kannan hinca hincane ke ananya litalil wama tatilu anta karna minhu hincane ke sababun dangane min qur'anin gelle qur'ana ya sahem hillandigumunti anta karna minuhu gelle qur'ana ya min qur'anin gelle qur'ana ya wala ta'maluna aganta gollini min amalin gelle golle ya illa kunna maganto ku ganya alaikum akun kun kamma shuhuda sedano ya ede tufiduna dimma kebe aga kungarono fihi ken pincane nogondi walla ken golle nogondi sahim tufiduna ay tushra'una aga garono ken nogondi sahim afada fada ni kana mana aga ga gujina nogondi idan euro ke tun kan pay gara kenya ko no mani ko ga gujina nogondi mufassiruna ni gonu tibira kebe aga ga gube na nogondi sahim idan yare be hakene ke tun kan pay gara ko ni nanti farenta ñana hincane nogondi gelli nga anta karna gelli qur'ana ya ado muminunun ta golle su ni maganta Alla ni seda no ay kamma farenga hincane be da Alla ni na kamma ga qur'ana be karna alla ni seda na kamma ado muminun cuga golle su ni. Alla ni seda na nyaken ken kamma bire kebe garono ken golle nyangandi idan yere mawdhu istidlal ni kannan kagai إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أغاتي موكو غنياغا كما سيدانو يا بركة بأغا رونو كندي إذن شهادة الله الله سيدنا كنا من سبتين دي من معانيه أغاق اللي سيدنا ما نيغون يا الرؤيا غرندنا صحيح أغنى تنين جيدي كي أغا لا ما نيغون يا Maana awa ngarindini idan yere mawdu istidlal oda wajul istidlal ni kannan qaray gella ganani alla gani seda nan ye faran gollun kamma do mu'minun gollun cu kamma kembere nga dalile nyane nanti man Allah subhanahu wa ta'ala wi ngalla maka ayeti idan agana sabatin nan tawin Allah gana golle su ko manten da barne idan hisron ta kun kaga ni kannan kaga hinu hillane na Allah batu kwanya ren gai walla ken gai na Allah batu na ta hancon da menga nan ta ya ren renganga idan ke aya da sabatin nan ta Allah subhanahu wa ta'ala aya rengo yo go golle su da barne sahib warno su ya ren hisrin yangin kibarin ta aya ke dire walakin موضع الاستدلال في fi وجه الاستدلال قاغتي صحيح qaqati sahih kenya nanga الله وقرتني ngalla واتنا kortini kitabe هاري غما ke kitabe ne hari ga magara garam moy du do tan na gara garam moy nga nyukutu walakin ho gano nga nga nyin salasatul usul amagai wa ka amanya aga aga tadabburu nyana ku dingiranu ya sahih agmanya kamanga tadabburnya aranyi no hono ga dira garangundi nan kaso imme no da garangundi soronga walli da waju imme nan kaso kanga nyini mata dabburnya kudingiranu ya idan ndugu ta kitabe nga hane kempetin muri honga nda kitabe mpahami kiani muri honga sahim fadala gara ko ni salazul zul a kun kitabe lembu junna da kitabe goron karnawa an nga anda hami hanawa anda hami anyi me lanya kama nganda hami kwa ganka wa hami ni gombe wa idan ku dingiro nu hake na dalile nga nanti mani nanti bace nkaga eh, hisir nyange nga kenga gelli mani kenga gelli bace martaba yuwa kem palle aharne haditha bane riti eh, kebe gaba ngandini ati wa dalilu dalile nga mina sunnati gelli sunna nga nanti hisrinyangen kagani bate nyugwai hadithu jibra'ila jibra'ilu hadithanga المشهور حديث كبير بانغان تغني كحديث بها كان كابن دقيق العيد رحمه الله أتك الأم لسنة كحديث بها كان كأغوي sagenye hadisen kaga daga no ko fati aga no qur'ana sagai mo gombe ke hadisa be harna gare buni daqiq al-eid hadisa sahim idan hoga nan tirndu qur'ana sagani kannan ka fatiha na sawunya hoga fatiha di hoga qur'ana da so fatiha no gonni wodo ma akem mo gon na ga dangan idan hadisan ka ganga ho ho munduna da sulle silinga ire sahim to anu ngati ne ire dangan din dinan ka humanten cuwa ke hadisa no gondi sahe amma tafsilin pede watin din dinan ka humanten cuwa ke hadisa no gondi to anu da garin nanti jibrilu hadisa maniya na sabunya jibrilu riya nalli faran ni dina nga sahaba nun do mena gane kudo sahaba nun ni dinan tu da gare nan ti jibrilu haditha umaru da hilla abu huraira da hilla tananun qaga da hilla haditha ke gane wa hakada ari tilafudunu yakubenu sogi tengame ya amma suka huma tengame ma gemme ken ga lafzu ba ne hari lafzu gab gab gab gab ya amma su ka humanten nga iwa be utin da men so gani ho ho ga sa ga le riwaya no kono wa ani umar nan bu umar ma garaji allah anhu allah ga na dunga baka umar ma ga qal umar uti bainama nahanu atibiram be oku ay gonnatu cendo me na gane oku ya برنب أقيا جلوس تاغانويا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارن فارن تاغو توانو sahaba nuni daga na faren nan nan ta kani amma an ken tan na kande nyamun dan na tungu nyamun nan ken magara don karangano ngan ko sanya niya an adalla na to amma ha mi sahih birambe okuya taxano ganoya farenne sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajulun igo igo kusantaxa ingoku kamma idi kebe ha kene ke fujaiya igo igo kusantaxa ingo kamma yani ma hayna malato indi nanta ya hakene ke ngawa xibare xama kiña nanta warni igo igo kusantaxa ingoku kamma ti junta ñingenga sahem amma kana ta ingo kamma ama nan pete na hun nan ta hun ti ko illenga hun ti urera mo gombe de maana jun dalli kun kamma sahe ko do homma raga tin nan ta ko santa bugi na ka kundunya ko bir kamma sere makan ko nan da de sahe war na ko nga mubalaga nya na kadita sharhun de mo sir kere kere sufi gan ko ko ghulatu sufiyya al mu'attila wa kadita dingaran nyugo ni illana lalla nga kore ne katti gonu nyo idan igo go ku santaga ingo ku kamma mana nati igo go ku santaga junta nyingo ku kamma idan umaru haygo ke magan kutunu sharidu bayadi siyabi igo ke iramun ga kun kurayen kwatenni sahim idan igo ke ay ramun kurayen kwatenni iran kullun yana iran cennun yana shadidu sawadi sha'ar igo ke intenga kempinen qotenni ari riwaya nyugodi igo ke sin kempinen qotenni mana sin kinyinte eh, sahih shadidu sawadi lihya kelli riwaya nyugodi ke haditha riwaya nyugo igo ke sin kinyintenga kempinen qotenni sahih idan ku hillibe hakene ke kuna kannan kaga koyni ona sikandin karahana la yura alaihi intangarindini igo ke kamma atharu safari ternde tabeya mana ternde kante ata gurunte he ayin kolla gurunte he iramun cennunni in kollan kakaga sennen ni gurenteyi yani ternde batte sunte sahem idan tirana ne gone ayramun na mege wallahi kollan na guru walla ken ngai terne ko ni tagumance gona ngarai nka ku ternde tagumance ma nyai ramunga ama nyai intenga a haten dingira sunta daga mangare warni sikyane ana ngaranyi ramunga mangare go iramunga walla ana ngaranyi intenga mangare go intenga walla ana ngari dingira kebe gaeti iramundo maniya inten kagai na utan na nan daga wara ta hunu walla ken kawara maka idan umaru ti in ta ternde ta ga ga ngalli ke go kamma idan ternde ta kuma je kan ta nyana kan nan ka kita madinan kenya ni maka ayati an ga manya tirana nganni deben dun kenya wala ya'rifu anta yigo ketu minna okudi ahadun yambane ya yambane kan yigo ketu kudi hmm. idan madina ke ka heti ka hmm. <laughs> ni ajibu kaifin ya haikene diga ampano kuda ko ina ji tirana heti yigo ke ya adan ke diga lagare wala ya arifu minna ahadun kan kala ko nanti madina ta gana ka he idan kaifin ke go hincanen dangani hmm. sahim amma umaru gati sere banen tatu yala umaru da jamake tirne su gati tatuwa ari riwaya tanaji nanti igo ke gari su da me tirndi bana su da jabin danya nanti kenta tu kelle riwaya tanadi kebe do ke riwaya ta bana umaru da tu kenya di nanti mani nanti janka sere sunta jamake da hubega ke igotu sahim ya na ni gallingin dan na hadita kai riwaya nun cuka kuma mai amman kanwa kitabe ke sharhun nan magar gilo ma nan bugu o gara ke be ramuru sahim idan igo sasa igo ke hiti tiranan madinan ki he igo ke hinga to ko hi kai finte ma hadis Allah garo ga na igo ketu makya hiti orande go ketu ne re ma minna ma hadis Allah حتى جلس ما يقول تاغنو إلى النبي كتا النبي من صلى الله عليه وسلم تيغان لندو كسينا كما كياني دي أمبا جونغا تواغون أنيان دكنا تواغون لنجرانا دي ما كاهي kanken taxuna tina to axun qooro kattanga anga dallananga maxo kitadi de an dagana mayigo ke ga taxunu katta annabi ñimmenga sallallahu alaihi wasallam sahim Fa'as na da rukunbace yi ni iko ke di iƙurungun filiya da kun tu ga hukuna ta ƙurungun ka bong fili iko ke di iƙurungun filiya da ga ila rukunbace yi ni kata faren ƙurungun filiya sallallahu alaihi wa sallam ita magana ti faren ƙurungun fili Umaru da yawa ya ƙunin ta ti faren ƙurungun fili Umaru ana faren d'ar na to ku ya. idan katta faran kurungun filliya wa wada'a kaffaihi igo kedi daga rumfilla da kun teri mana adi di kenya ni terin denga sahe walakin ogana ta di tuga ai gonun ta tuga ndu mana da kun tusindi fa asna da ko kuti tuga da ranyi ni sere go ta tuga nden to mana di gurun kuilla da kun tusindi kata farin kurungun filliya sahe wa wada'a kaffaihi adi degerun pilla da kun teri mana da kun ncagunde ala fakhidaihi a togon pilli kamma ko togon pilli kamma hanangomunti igo kedi degerun pilli sagunde imme togoon pilli kamma lada buyeya hillandegomunti igo kedi togon i degerun pilliya ada kun teri farenya togoon pilli kamma warni riwaya tanari nanti wa wada'a kaffaihi ala fakhidai nabiyyi sallallahu alaihi sallam riwaya tanari nanti igo kedi daga rumpillada kunti interi adi sagundi faren togon pilli kamma sallallahu alaihi wasallam dokan cawura muhaqqiquna num po gaba daga na nanti adiwara minna adiwara farenya togon pilli kamma alaihi salatu wa wassalam sahih walakin hanangumun daga nanti ni adi terimin na imme togon pilli kamma sahih idan intabihu kurungon do togen tabana de sahih intabihu hmm asaq awanonga sahih mana alqadamu nganonga kam palle alka'bu salinya lan qawanonga asa karankaranga nonga arrukba kurungon qawanonga كم قل الفخذ توجه انتبهوا idan adid idigarun pilla da kuntere ala fakhidaihi itogon pilli kamma sahih an gana daga do bana kenan ta di tere faren togon pilli daga do idan kira be hakene igo kella da bum po goren kene kaya ho hanan ni kannan kara garni to agun munda da du senondi allah ay gonu nga idor ke kasaro den ta gillimin de daga na langa nga haka timbe ha tima buren do he walli dai da mi siden de ikhwana nga ne da batrak nga batranga an nan kaw di suron din kem pati an ne ran curul londi an na tima surul londi maka he an nan mo gon curondi amma ay gonu an ne nga da karla nga walla miside da an ta tuire qarawa miri sallawa miri balo katiawa miri bontawa anta tu iran pasonu benu kia aga tin nan iran curun ti maka iran curun ngi maka non walla kenga yana kusanta kam misida nyo maka iran bo konta rondenga idan onan kawan khuzu zinatakum inda kulli masjid idan igo keda dumani ada ke na ma nan pati kebe ganta o kebe ganta maka nan daga du killi fi kenga de kebe gamma kenya nan kawo idan igo di dum mo curondi to murun den da kem palle agari alada bulli had riwaya ma ko nan ta sigi sere tadi riwaya ma ko nan ta da sere to riwaya ma ko nan ta da sere sugula alada bulli maga ta gonu katta faren alayhi salatu wassalam agari gaga da duma yan qadi to gon pilli tuga katta faren to gon eh, i kurungun pilli tuga katta faren kurungun pilla ni de rum pilli sahundi i gon pilli kamma sahim igonum pay kene iganari karlanga walla misiren diga tagumogo be ñanaranta konni ay gonum kaga iwa karlanga ikitunga kittunga iwa ke ni dowru iwa ke ñana kundu dowru ke mani adi di pilla adi tuga minna adi tuga i togon pilli kamma sahim wallahi tadhakkaru nga simmene oga muhtasar khalilun karna be Eh, babu yugano nga ti khussa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walidu nga rahimahullah ga karna nkedin kitelli eh, nkaranka eh, nkan kambara ke wure kundu atindanga ni ninkitte mbugunon ninkitte nyankandi walakin a halle ni ñimme togo nda tu janka janka kanu en kan pakem panyen ken ga he an ga karna nan kitan to minna an kan kambaran mure walakin yani an charna wallan karamo haga tuna wahi gonyana awan toro non kanyi mangale nan ta ainu sawab sawaba nya ganya na gara kebe konan dangan sahim maka tiken to hobono dinde akenya na tu dinan tankenga sahim an kitenga an kan kambaran mure ado an kitenga sakkan kitaben kam makan nan cirenni idan a gelli honga an kara mo gana jikube ko nan dangani annan dungete haranga na bara halle ngarna tunan ta galle kani rahmatullah idan malik ni rahimahullah agar langa ngana soyi an coy den an coyden nan daga jama ke sun ko kotanga ati an ke nganta faren diga men jan fi ke watu an ngane kalbi segnatin man nan ngam mo mogon curon ni gelle halle sada ngarne awa nan daga wati an ke nganta faren diga men jan tu idan to anun na kenyam mo gadi oda to anun yugo ngare haranta ko mo karle mai na su korosina ta ko kundwa nyakundwa nyakundwa nyakundwa sahib ko ngada ke be ko ni tahana iwa ho wanda minne korosin dambata nyakunda nyakunda nyakunda amma sasa o me ko awa ay no iwa sanga na ti telefonu kesuri hagati sasa warni kusinu hono iwanyana sabu ya nan killun dangin de su kena hanyu goya faida ga dangin anta amin amma ngana karle munyu gono haka tun ni kenno ga ko ni kema hame akoni nan patan panca da nyan killun ta da batia maka yati idan on daga wa qal igo kete ya muhammadu ya muhammadu yere be hakene ke ya kam mo ga na gara gare ni ti ya muhammadu Kohana hana iti warne ariya ko gundugan ke mo gundugan ko nganari kun na faran kille kam mo ya muhammad kun na qilli kun do amma kebe be gani sahaba no kube no ga madina no gondi ya rasulullah ya nabiyallah kun na qilli kun da alaihi salatu wassalam hillandin ni kebe ya to anu nyugoti aranya na maliki anu ntake no gondi nan to ma faran ganguti to gonga sahih itara nyana malik yanun ta no gonde idan to anun da kubugura ko hilli bugande anan gumun ta da nya mubalaga kudo imma ga sobi ta gibarenga ya muhammadu nan ya muhammad sahim ati akhbirni qibare anil islami baka silama gumma idan yere ke riwaya be ho maga jonga kai amma riwaya tanano nga kenjo nge kannan kagai kenjonge lemanan kaxunye riwaya nga kenga da salama gulliti ada hisron ta gunya karndai ada maninya da lemanan kaxunye sikandinga idan riwaya nu sikodo mena ga ne tartibunga ho hanan jonge kenya ho maga ire salama gunga kempalle na lille manan ka kem kempalle na li hisrinyangenga nga kenjonge kannan ka kaxa hisrinyange kem palle silama ko kem palle ka kaxu sikandinga no kenjonge kannan kaxai islama ko hisir nyange lemanan kawo idan nanga nanga no ko qur'an na ma de ke ti hadise ke hadise ke an intabihu atin kibari ani islami baka salama on ka hayni kata ke trinu mo an kibari baka salama on ma igonu ngadi gana antirni na ya ndi kerdun ko ni telefon to nan girde nkanan tandangan namun nan antirni kiyayin qora ni sahim a honu tukundu honu tukundu onyi kenya diga menga ike kan koni gonun ta hamina an gana ja bira an gana obe ko ike gati kenyo mana a hai ga dan tirnda ma anta munda an na tunan ti dan tirnda walla ken ga ado jama be ga ta uno anta munda jama kena tun nan ti ike dan kirnan tirndi kitenga warni kumma ga iya na ho wanda minnetu ya cukan ma. Allah nyana to umpo gabe ma kiti bane rabbi panga kiti bane mukanga anta bangenan da mangana hota na tirna na atan pancanda idan an ga tirnin ni kusan tagari bi kulli saraha ke kiten ni kannan kaga kaman na ko nan dangan sahib an ga na tirna ga nan jabi haka timbe ho ka hantu agunga fil ghalib an ga na to ga tirnin ago sasa ke gani dogotoro nya i dogotoro langa dogotoro tanaga na watun dengara katta ina kai tin jaha agana ken ngari akillunga bone watu de sugana wa to kono nan kippe ke bane ya warni imen dogotoro nya gara kerti kattiya awatu urugunta go be gadi saddiquni makundu ayati idan an ken kaga ni tuana nyanga na to kebe haga dan karlem manyani wallan men tuana nyani ha anya na sabu nga hatan panci gabe kin na kama nga to aken gadan turndi su haju nyane aga dan turndi su aken pa bangandin hotana no adangani aga dan turndi su maksudu nyugana no nga ga ken kare karne amma gonon kane e eh, woni eh, masalan sasa wallahi gonu kun ko ni kiyayi tukuni tukuni tu ke kai gonta hamina anda dalanke nga kusan daga konni aga na konni ke tikenyon kainta hamina tongunya ni mankiri mengani kebe ana hota na ko pur na ko yanga nan ti mankir nan tirndi aga ga dan kir ho ho ken ni nan tirndi bane sahe ke wahi kede amma serebe dan kir nan tirndo hube da nya pala yo anken na sujabi makya he anken na sujabi warna an na jabi na Allah daga nan ken ta jabi ni toko do hota na daga idan yere biduni mujamala jibril ati kam alayhi salatu wassalam أخبرني انقبار عن الإسلام بك إسلام أغمى قال فارنت صلى الله عليه وسلم makahe amma ari riwaya nyugodi nanti jibrilu a agari ada salamu nyanya faren kamana alaihi salatu salam. amma riwaya bai ho maka kemma mako ni nanta da salamu a agari no kube ta gara kebe ko kuma ko mo siren palle ya muhammad akhbirni anil islam nkibaru baka salamu a gumma amma kai riwaya bani ta da salamun pananya kem palle ada ke koni qal kai farin ta alaihi salatu wassalam anta shahada salama gunga ni kebe ya mana al islam salama gunga ni kebe ya anta shahada annan jeri nan dan kanawo alla ilaha nan tibbat kama nan tati tungunga illa allah maganta allah la ma'budu bi haqqin bat kama nan tati tungunga maganta allah wa anna muhammadan nanti muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam rasulullah allah ga farenyen ken ho hananga gondo ma hananga hillandi silama ko ngani kebe ya wa tuqima salata anna sallen qaga sigindi qaga muram ma ga mogombe sikandinga silama ko ngani kebe ya wa tu'tiya zakah anna jakan qaga kini ga konan dangan nan tan na kini mogombe nagatan dinga silama wata suma ramadana anna sun kason kaga sum ko a kaga sari an gada farla kan kama mugombe karagan dinga silama kunga wata hujja albaita anna alla kan anna ken kiregere in istata'ta gellanga nakati ilaihi kata alla kakeya sabila killeya gelli sarti nu ngana mamma ga anna alla kan kere gere annan daga hijun da bari idan ku karage be ha ken ke ko agille nan ta arkanul islam ikhwanu ku ga be ha ken ke kusuni sellan gollunye sedi a konni minna konni la kenyadi sallen qara suhun gollenya ha kene jakkan qara sellan gollenya ne sun ka son cume kenya mo bana nan daga alla kan piji kenya mo ba idan kusuni kannan qara ya kusu hakene sellan gollunye idan silama kunni kannan kakaye kenya sellan gollu sahih idan adamani nyara silama kun gondo manun kona dangan faqala Jibril ta alaihi salatu wassalam sadaqata anna tungukuni naam yugo ke koni aga gama yugo ke betu hana yugo ke ti anna tungukuni umaru te fa'ajibna oku o kaifi lahu igo iti lahu ke manan ni kannan kaga minuhu gelli igo iti lahu ke bi mana minuhu o kaifi gelli igo keya sahim lahu ke manan ni kannan kaga ay li ajalihi o kaifi ke igo hincanen yas'aluhu wa wa dini wa yusaddiquhu wa wa tongondini warni fil ghalib tirndinda nanga kebe tirndina antatuwa an gara serentirnda gada ko antini anke da wutun tongondi tenka anda tongunya ya kene iqrarunya kene nadiga menya sabatindi idan ikun kaifi ke go hincanen dangani awa dini awa tongondini gawa sahih qala igo keti faren nangani tirndindi hillandenga intabi hoga badi wakka hadisa garna intatu tirndi haqqe be megadi tirndindi hillandinga igo keti fa akhbirni ati faren imani bakalle an tu'mina billahi lamanan ka gunni kebe agondoma allah wa malaikatihi agondo mahillanda nan to ngonde te Allah malikanun qagai agondo masikandi wa kutubihi annan to ngonde te Allah kitabun qaga gara kubenu yang kandi agondo managa tandinga wa rusulihi annan to ngonde taage farun qaga gara kubenu khi lemanan kaxun gondo ma karagandin kaxaye walyawmil akhir annan to ngondi ti kota lagaren kaxa kengani lagara kota. yeah. agondo matummundinga wa mina annan tongondi bil qadar tira kuten qagai khairihi aho sira annan ta alla nyuga ko he wa sharrihi ada ho buri ta agaga giri minna agaga ni la kuto alla gadara kutandangani ma tanga ya gemurna ngarno hilla kappe di tongondi tai sahim warna allah gada hohora kutu hobure hewa sharru laysa ilayka arawanya nan ken nati hobure nyande masala anda wate waranga antina hobure nyani qaranya nan ngana sabaranga arjanna kita sawum pe baka ken ngatiade idan lemanan ka gane kan nan ka ku gondomo tummi qal igo keti sadaqata ati anda tungu ko idan yere amati فعجبنا له يسأل ويصدقه اكتفاء بالأول أو ستي هناك يا مساقا قنير صحيح إذن قال إيقو كتترندسي كاندينا فأخبرني انقباري عن الإحسان بك هيسرون تاغم مغا يغني غني دينا مرتبة ورغنتنا شاهد النكاح حديثك نغني قال فارنتي صلى الله عليه وسلم يقول كده غني hisiron ta ngani kebeya an ta'budu Allah anna Allah batu ka ka kwanke ngatarahu anga Allah ngalle abati ke no gondi Allah batu anga bati ke no gondi kwanya kenya ka Allah fa illam takun gella anga manyi sahih amman ke kallenti fa innaka illam takun tarahu akun kallenti kammo sahih fa inna kanya na gama ga hmm aga sunnu kan ju komante fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kana nus kanu nyugo no maga makayati idan yeren ke gallenti fa innaka haqiqa anke nga illam takun gelli angamanyi tarahu anga ngalle fa innahu haqiqa ke ngalla yaraka awangalle yani eh hoyangani kebe innaka ke bani ani farqunga nusxa nu gan fa innaka onaxatini fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka innaka ke bani ani farqunga Sahim. idan hisrontaun kanu ku hilla ibadatu talab wa shauqi kenna an ta'budu allah ka annaka tarahu ibadatu alharb wal khawf fa innaka in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan shahidun ni haditha kedere ay Sahim. idan yere amati

silamaxu hillandi lemanankaxu sikkandi hisirñange sahih awaluha alislam awsatuha aliman alaha alihsan sahih idan kadi ta ga di suka huma den ka huma meyere ti tartibon kagai warna anya na islamin panai annar nya mu'miniya kan pallan na nya muhsinun anna ya isirnya ngananga amma Allah ta kusan daga bontene na nyai sirnya ngana ngala man na nyai islami nga na nyai mu'mini nga kem palle annaki nyai minnai annaki nyai sirnya ngena sahih قال إيغو كتي فأخبرني انقباري عن الساعة بكى قياما سامغا سائر ما نم بتي 60 دقيقة تندم ليري ما تندم منتي ما نم بتي كنا kannan qaga qiyaman cha baka Qiyyamoon kootaa maqaa qiyyamoon jaam maqaa qol faaranti sallallahu alaihi wa sallam mal mas'uuluu yeroo saa d'oowwarnu mas'uuluu ni koi saa'iluu ni kan nankaayaa asaa'iluu kennuu tiri nindaana kibbee kibbee gaynaan tiri nindi. mas'uuluu ni kan nankaayaa agayna kibbee tiri nindi. as-sa'ilu annati sa'il salin ni kannan kaga kebe ga ko ne na tirnin denya igo ke mas'ul againa kebe tirne anaina ko tirni fare alayhi salatu wassalam idan tirndin nana ado tirndin di yemme tirndin nana ni igo ke tirndi yemme ni kannan kaga mana againa kebe tirndi kenni fare sallallahu alaihi sallam ke farenti mal mas'ulu tirndindi yemme manya mana an gaina yemme be tirndi kem manya ani ha baka qiyaman cammaga bi a'lama bawu ke za'idatun littawkid agantuyinta mina sa'il dinanta tirndindanan sahe tirndindi yemme manya agantuyinta dinanta tirndindana kaya bi a'lama bawu ke za'ida sahe itiyere manna gamati bi a'lama ati bi a'lama sahim iti warni sigati tafdilu mujarrad anyana kannan qaqai daiman anyana bil ifrad Allah anta bi a'lama la antin kammo bi a'lam sirbane no kame sirne no bi a'lam warni sigati tafdilu mujarrad kan qaida yuga to ko kenyam idan ahlusunna wal jama'a da asharu kenya mogade an ga inin ke fare bee Tirndi. nta tanga qiyaman cantu a ko danga nta tu kanta tu kundunye al mu'attila gulatu sufiyya kunda tafsiri yon killunga itati mal mas'ulu tirndin yemme manya anha baka qiyaman can maga bi a'lama agan tuinta mena sa'il dinan tanke intirna nan warni faren ga fiugo be ga digo kai ite faren da sabati ndia nanti igo ke ga qiyaman chantu mogombe ikira watu kundunga inta ko te qiyaman chantu agundi igo ke wa ha tintu ikira watu ga so fi kan konda asharu ke jam mogadi ti faren ma tinta sude amma ti jibril kan ta sude yana ma ga ta de ada takriru nya da barmana ada sabati ndenya da bari ata anke mbe haikene ke angaks nge watu nkanta ko tanga to agonde anke nga haratin tu nge haratin tu nyana haratin be a agunga ma to nge manta ko tanga anta ko tinga o so anyira to agonde idan sufi gan ko na saru kendo nanti faringa qiyaman cam haratin tu ikhwani intabihu ari riwaya nyugodi nanti jibril alayhi salatu wassalam ahimma hugu faren kamma a garaita haƙƙi su dinan take ta ya gari iti warni faren mai gara tunan ta yani aga tundin dunya na hakatin timbe iti faren ma tunan ta yani hillandin ni ke ya hadisan ga duguta a riwaya yi gwani nanti eh, igo ke daga aga daga

a halla na twagun garadin nan ti kebe gari tirnin di fulana ni ken palla ka sahaba nun dangane a cadiruna man sa'il walla ken palla ka umaru dangane a cajire man sa'il ita manya tutur tirin dan patinga diga me marana ta dangane an ga tu mo ben kana tu kundunya nda ko tanga tu agudi o ta ta ma tu me nan ti jibrilu an sahim idan diga men po de pegolatu soviya idan kebe hakene ken buhtanu nye faremma anta qiyaman cam pagatintu la yujalliha liwaqtiha illa hu alla bana na qiyaman cantu inna allaha indahu ilmu sa'a sahih abana na qiyaman cam pagatun jalla wa ala tanantatu intaha idan kira galli hon pogore nga farenga ntake betu igada tirnda tintatu an ke ngai wantir ni nanga kirana na. an ga din tirni ngan ta tun tatu maketi akan ta ho bonon dininga nge woni to munya ni ka sanu ka kara karangu gore jankin ta ho tu nge ken tatu nka soro man mena duna din ga kan karanta manga nge ta du ni tanken tirni ngan ta tun tatu maka ayati idan an ganta ke be tu sigi nan tanta to mal kanu ganta ke be ta Allah gari tun ne tika la ilma lana illa ma allamtana maka he faran gara umaru tirnda alayhi salatu wasalam nan ta tadri man sa'ila tikam mo allah wa rasulu a'lam an angan takebe tuntatu an to agon kempanga ni be to agon porugin ten nan nan kempekenga sahih idan tirndi na tan ni kan nan ka da tirndi baka qiyaman changa aha katimma faran tinta kentum karagandi qal igo keti gellangan ta qiyaman jam pakatintu fa ani qibari an amaratiha bakata guman chommaga ari riwaya goda ana asharatiha asharata al alama al amara yusuni bani قال فارع عليه الصلاة والسلام أتي فارن بيتا أكمان تهل لكني أوقل لهم فو كيفين تنغا أنهم غريرتي فارن تا أكمان جو كرغا كوني تا أكمان تهل sikko eti diga mara na kinyama kara koy faran da ta gumanco hilli bane akoni ati qiyaman can ta gumancan ngani kebe ya ari riwaya go din nanti faran yimme an ta daga nta hatin tun killa wa ta gumancon konna da tin kibare ta ta gumancon kelle riwaya tanadi kefarenti antalidal amatu an ga igonu ngallaire antalidal ammatu maka hete ammatu hete ikhwani amatu bitakfif ha hinnan duya ammatu he amatu sahih antalidal amatu tumbare nga kennan care rabbataha ikaman yugonga riri waye godi ba'laha idan ba'alu ni kan nan qara kine nka yera ma nan peti kina sayyida hani man ken cara ari riwaya go dan tali dal amatu ba'alaha ay sayyida ma ti tumbare ni kina sarade mana ani i man ken ana ken cara idan ca hanan pai kene ke faren gara kebe kine ca an taguman ca tumbare garen ani kaman yugon cara akama kan nan kagai sharhun nanun po ti iti tumbaren nan gabo ma kebe gani tumbare agare nga ana lemme sara kellemme habanari naburen cukibaren togamaga idan ke gani maniya ke gani tumbare nya gano gondi sahem amma aranta gaga na sabu kan nan kaga ummul walad sahem

aga maranten na iren me ke amaga hillandugumunti manan petike manan ni kannan kaxaye tumbari yaxarun nalli tunka ɲugun cara jamanin tunka ɲugu amani ya garenye sahe iti manan ni kea tunka ɲugu manu ɲa komonga sasa kiran keranta ni de hmm kusarundano danke digame sasa ran ranta ni idan ikunta manan ni keaye tumbarun nan gabo in care lagaru ina sare kama nyugunda makulle mugari nya marandano nga idan mangane no haka be alle menya ga mara aga soron mara kita an kana mara honni gwai sahem sikkandugumunti tumbaren ni cara manan ni kannan kaxaye mana katantaxun nan gabo mallanta hari sehenire men da lemme ñampentinai lemme ñani ligun konna anga ñini ille ngana kare manya garan kasaya ngilla na jinun tawnda na igandu mundu awa kanna nire me ke wulli nan giran nan yige agana wulli nan ti giran nan yiga nda herem pente yike matan nan magi wulli wa imatan ni wara inda gira hakati mbe nyige sasa koni kama nyigo nga katante kyani koni tumbare nga maya garan kasa kyani idan tamanan ni kannan kaga taun nan gabo igono adi ga kan ni yakenga mo gombe ta kan ni mai kundung igi yaken darno mo gombe inti ma darno kundung aya kella warni nanti giran nan daga ka na ga ga bare na ga mobilin kilen gini ngade abu ga daga nka ma ga na tangirin mamman tan nan ma to ngirin ni kundu ngan kan kenan na golle nyen tan na kundwa manga mungunu da gibare nga maka he idan kene gatan ta kun kan pakan pakan panye idan ke saro sikandin ke lali ngono mo sahem idan tumbaren ni kama nyagaren cara kusiki hota nanu kusiki gaheka sahib idan kene taguman ca hanangam taguman hillandi wa antara alhufata hufata jamu hafin hafin ni kannan kaga ta duro to huganta bee maka i jamoonni ni kannan kaga alhufata anna ta durun ngari al'urata al'urata jamu arin arin ni kannan qara heton tira me kan takebe maga ajam winni kannan qara al'urata anna heton ton qara anna kungari al'alata al'alata jamu ailin ailin ni kannan qara fuqare al'alata kinni igi jamanga anna fuqarun qara ngari ri'a ash-shay ri'a jamu ra'in ra'i ri'a'a kenni naganun gabunga ashai kenni shatun kenni tamsabane ashai kenni tamson gabo kwanga tini shajaratun itibane shajarun itun gabu sahim ri'a'a ashai tamsa nagano gani ma kutu man mena kui ma kutu gati ta durun terano makahe he he tonto tinduru korinto tamisa nagano nga warni anga ni nyogon naga ndo na nagano kun kamban na kunta ku kakai makaye ira munyaran ka dinan tabanu kuya tambe be di honne tamisa nagane sahe kenyan ni kefaru kefaru ngai su ko mantenda tamison nagane na sawunya tamsa nagane nga taji ni sondon kallenga benye man nanya sabar na nan condo men kara tampe nga be nyana ando ken ngana domi idan an na ri jama nyi nyimme nga nga ngalla ho gabe dabar dabarne sere suga iti don kan tanga tangana tana son na gane ko to saho tan ko sono maka he a sar ne ga dan nan lemme ngutu i misaka de amma an isu an ga kati na gane Allah soron na gane idan tamsa na gano gani ya tatawaluna iga gilon den nyana fil bunyani tagawundi kuma an kutun na katiga kubenu an na kungari ina sankanconun tagume kamma walla anna na kungari ga vila korun dabar na pizinu korun dabari na kuuru korun dabari kembirenga keganini kiyaman tagumancin yuwai faren da ku hilla ku alaihi salatu wassalam amma kuni kannan kagaye kuni tagumanca tugunnunye tagumanca koronganonga ani kannan kaxay taagumanco qoorunga kiyenna mugu xen kennandi taagumanco qooru ñugone kannan kaxay dajjali bakke taaguma arno tangay taagumanco qooru ñugone kannan kaxay isa yankayenga amma kubeeno hay kene ke yere ku taagumanco hilli kuni taagumanca tugunnuñe sahem amma na yi gonu ngare alhufata ina tike ni hillandinga alurata sikanna ala alata kwani kundu heti taguman cho hilli bana أن تلد الأمة ربتها كنه هننا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعى الشاي يتطاولون في البنيان كنه اللندن تاغمان شو اللي بانان كونانداس sikko heti diga mara na kinye kargodi amma taguman jahillandi ke no gonda da ma on kutu na koniya sahib sorobe no ganyi ta durun nu kunga ille jon tagana sorobe no ganyi tinduru nyani ramenti maka kunga ille jon tagana sorobe no ganyi korinton nya gani kunya ganya de ben banna nunga ga jon tagana sorobe no ganyi tam na gano nya sasa kunya ga ille jon tagana e, to anu nyugo te hara gamanya ta zagara dingra koren tagataro haditha kanogonde idan ken kagani qiyaman ce kuwai amma gelli futunde ngayre igonu nga gare gare ne kata duran kabila na kabila igo ko ti tika ti kunyu gunne da kan kengari wo magayre ga gelli fitina kutiye nyai makiya he idan faren da ta mu turnun dunya mani me ya tirndin du karagi wallo na ti tirndin du nagati ho hana ada tirndi baka salama ko ma hillanne le manan kawo sikandi hisr nyangen nagata ndi qiyaman ca am paka ta tin takentu karagandi ada tirna ta guman conga da kunko na da ngana atan panci karago an ma atan panci nagato sahem qal ati mana hadisan fillanda nanti famada riwaya goti fantalaqa adaga sahih famada adangi mana adaga falabisna oku owuci maliya uci gilleya sahe ay nti maliya irama nan kan nan kaga uci depeya amma ri riwaya go di falabisna salatan oda bito siki uci ri riwaya go di godi umartu falabistu nke uci maliya uci gilleya sahe فقال فارنت عليه الصلاة والسلام يا عمر ينك عمر أتدري يا wa man istahil ko ha ni ke tirndin dana ya sahim qultu nketi yana ngai gonu ngalli wala samine mal masulu ana bi ala min asail masulu nu ko sali ni kan nan qara antina hadisa kala garunyi me ya ran takenga sahe kenga kenga bangandinanda qultu faren da da umaru tirndi anga tuni koni ketirnane qultu umaru ti keti allah wa rasuluhu a'lam alla adi fare ikunyantini tike turna nai yere manna gama te a'lama na sabun ya mai oti sigatu tafdil mujarrad aranta gemme anya hota ne maganta ifrad sahih aranta gemme anya hota ne maganta mani maganta ifrad sahih idan ati allah di fare kunyan tuinta tike turna ne kentatu farenga birene hakatin ba gemma ma fatiyan pallangatin allahu alam ma ti allahu rasulu alam allahu alam a galli futun da annan ta allah di farenya natu sahih ti allahu alam allah natu amma yere be hakine ke hinu hilli ho hanari nan to uci uci gille yari riwaya godi nan ti go ke gara kanu kube farenti daga da batte na giri idaga imangari sagirni allah sahih ari riwaya nyugodi nanti faren da sahaba nun tirndi nanti aga tuyi hube gani ke tirnin da naiwa iton tatu ada koni dangane amma ke riwaya be ho maga faren ti umar anga tuyi hube gani ke tirna ni tin tatu ada koni ito wa ka huma den nyani do mena kane sahib nawawi da ke ka huma den sironde itara nyana agarga nu kubeta umar ga girinan daga a girnan daga farantin daga da bata alaihi salatu wassalam iga daga igama ngari ari iri igari ataga wato ne atewa karsani ni allah da to ato atindai makiyati umaru mai no ni umaru girnan daga gelli aga daga nun kube to umaru ken girnan daga ken palle bito sikki walla ken o ci gilla umaru gari da umaru durantir umaru anga nyere ta na tinna na be garanga tuwa atinta tu kem palla da ko numaru kada khere khere sahe kam baranga ti riwaya nu kinta me so wa na wi da ke ke kauman de suro ni sire sahe qal faranta alayhi salatu wassalam hadha ketirnin da na be hakene ke jibrailu ken jibrilu ay atakum aragakum yuallimukum agaga tu indini amra kum aga dinan pincanenga are riwaya godi kum aga aga tuindina aga dinanga sahih idan farenti jibrilu ani ari aga aga tuindina aga dinanga idan kenda ko nanti manu kubenu ka kene hakka haditha no gonni ni ya? ini dina nye ayi mujmalu din ko to anu ngara ko mo be dinan cuko humantenga ko anu gonde a tampance kitake nga dingiro tanaya hadisa kutundi ado qur'ana nogondi dinan patan pancenga no amma no ga ke hadisa nogondi ko nga gelli dinan nyuga wa hakaza na ko nanti janka dinan Allah subhanahu wa ta'ala tira cirago kam mano tundi ta nyammo ga bede na na yang kan qur'ana di faren na ko ne hadisa ndi kem palle na jibrilu kaga ki nan tandaga kata faren daga na faren ndi tirnin den kam ma faren na hatan pance sahaba nu nyimme ta guntenga idan an gana sangatan dinanga an cangatan nyimme an dina ma sangatai de awutu an na yaare mundu an na wutu ko faren do sahaba nu ngara wutu mo gombe idan yere be ha kene ke marati bi din dina martaban ni sikwai silama go lemnan ka go ado hisri nyanga alhamdulillah du gita allah nda kotarinten koye onaro lesli sikkandindi gelle ke kitabe lesli sikkandindi wa sallallahu taala wa sallama ala sallam